Kalangu, studio studio Karhe biyar da minti talatin ɗakin gudanar studio Kalangu ga labarun sashen Hausa cikin gabatarwar Hawa Usman ga kanun labarun. makaranta miliyan uku da dubu ɗari takwas da ishirin da uku da ɗari hudu da talatin da bakwai tare da mushanni dubu tara da bakwai ne suka halarci gidajen makarantu a safiyar yau ɗaya ga watan oktoba ɗaya ga watan oktoba yau ne dokar nan ta saka hular kwano ga masu babur da ɗarma da mara ga masu motoci ta soma aiki ƙarin haske a cikin labarin sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya taɓo fannin noma da kasuwanci riɗi a tasawa jihar maraɗi. Masu mu barkanmu da sake saduwa. kimanin 'yan makaranta miliyan uku da dubu dari takwas da ishirin da uku da dari hudu da talatin da bakwai tare da mushanni na bayar da horo dubu goma ne suka koma makaranta a safiyar yau daya ga watan oktoba a yau da sahi abokin aikin ta murkayi abdurrahman ta zagaya a cikin wasu makarantu ga abun da lamin ibra na makarantar bukoki daya da mamman sani nasiru lazare suka shaida mata a matsayinsu na shugabannin makarantu. Lokaci ne na sake saduwa tsakanin yara abokan juna. Shigar makaranta ta gudana yanda ya kamata. Dukan malaman ba da karatu na nan ɗaliban suna nan. A firamare bara muna da ɗalibi 524 bana kuma muna da wajen 500 ɗin. To muna nan muna rubuta ɗalibai da suka fito daga wasu makarantu za su zo su karu ga wa'anda ke gare mu. Hakika tun gobe za mu so mu aiki. Ganin zubin kayan da aka bamu kowane ɗalibi mun bashi littafin rubutu rubutu uku. Tsarin shafin shafin bayar da darussa mun liƙa su a cikin ɗakunan ɗaukar karatu. Koloji muna da ɗalibi dubu da ɗari uku da tasa'in da tara dukansu sun hallara. Nan ma har mun soma rarraba littattafan rubutu. Yawancin ɗaliban sun karɓi littattafan nasu. Ɗaliban ajin Turaziyam za su samu littafin rubutu guda huɗu da zubin kayan aikin geometry. Ɗaliban jami'ar Mun Jofo na birnin Yammai na ci gaba da zaman jiran somawar karatu duk da daga yajin aikin na malaman jami'ar. A cewar Shebu Sherifa Ahmadu jami'in da ke kula da bangaren ilimin kimiyya, ɗalibai da dama ba su dawo daga hutun karshen karatu ba, mu saurari su da Asma Shina. la akwai dakunan karatu wanda ana nan gaba da karatu akwai ma jarabawa wanda za a yi cikin inin yau kenan muna iya cewa an koma karatu mai ba kamar yadda muka yi tsammanin shi ba tunda in kuka duba cikin azuzukan mu za ku ganin mutane yadda aka yi dibin za su zo karatu ba haka nan ne. kenan wannan abu shi ya samu ce yajin aiki da malaman mu suka yi ya shifka wani tsoro a cikin zukatan abokanin mu shi yasa ba su yarda ba mai muna tsammanin cikin satin nan in dai abun ya bi hanya mutane za su dawo bisa hanyar karatu mu abu mu yake shaha saboda mu muke karatu mu suna karantar da mu mai mu muke karatu kenan in ba samu aka samu aka ciwo kan wannan matsala ba uwayenmu da suka aiko mu muna tsammanin cewa ba za su jin daɗin wannan abin ba kuma mu muna nan gabata lokaci gaban zagawohi ƙasa ba za ta ci gaba ba saboda haka babban fatanmu shine ya zamanto an dawo an gane mu juna Daga yau ɗaya ga watan Oktoba ne wannan ayar doka mai tilasta ma dukkan wani mai hawan inji saka hular kwano su kuma masu shiga motoci dar ɗamara ta soma aiki abokiyar aikin tamu maryama jallo kanda ta yi tattaki magama hudu ta meri garage da wajen ishanjar jora hamane domin gane ma idanuwanta yadda dokar ta soma aiki bel ɗin mota santur da sekirite ɗarmi sosai direban taksi da muka tsaida ya yi parking domin ba da amsa ga tambayoyinmu ya bayyana cewar kiran da shugaban tawagar jagorancin musamman ta birnin yame ya yi ya karɓu tun ranar farko wasu ba su san da santir ba dole sai mu mun samu su santir wasu kuma da sun zo sun sani suna ganewa tun kahin wannan lokacin mu muka fara sa don saboda mu saba da shi A nashi bangare wanga mai moto sanye da hular kwanansa kas ya ce don ya kasance tilas ne ya sa hular don tsoron hukuncin biyar jika biyar ga duk wanda bai bi ka'idar dokar ba. ni na ni ba su azata gaskiya dole na ta kama dai tunda an sa abu mai sai mu aza ai ma tsoro dole ba sai mu aza ba tunda abin abin da doka ta aza dole ka bita dole kuwa sai shi bita masu sai da hulunan kwano a wanga halin suna ta cin karansu ba babbaka inda suka ribaya farashin hular har so biyu kamar yadda malam Paul da ya zo sayan hula a cikin wani shago da ke dab da Echangeor Jori Amani ya tabbatar muna. dan ban da kas wimi na sai shi yanzu dan kati mi ana sira shi a ce polisi yana kama wani bai da kas amma yanzu ne na sa kas ya kare wannan direbobin mota da masu motuna da muka wa tambayoyi dukansu su nuna bukatar ganin da lokacin fadakarwar jama'a ya zanto an ƙara shi shugaban tawaga ta musamman ta birnin yamai muktara ah, mamudu ya kai ziyara a wurare daban-daban na birnin yamai domin ganin yadda dokar nan ta soma aiki ga kuma furucin da ya yi ma abokin aikin namu sumana amadu Al'ummar birnin Yamai mafi yawan ta ta mutunta wa'annan batakan kowane ne ka gani yana ɗarme da bel ɗinsa na mota har da 'yan taksi. Don haka ina ma girgiza ma 'yan taksi damce ganin himmar da suka sanya ga bin dokar da su da fasinjan su. Haka ne a wajen sanya hular kwano kask. Ko da yake mun gano ta wannan fanni akwai wasu da ba su sa kask ɗinsu ba. Akan haka ana hukuntarwa. Amma jama'a na ta ƙoƙarin bin dokar. Akwai babbar mota da ke pakin a can harabar jami'an tsaro na polis wadda za ta dinga da za a ɗauko wanda ba su bi ka'ida ba ga matakan e, matakan daftarwa na cikin sahun gaba ga ayyukanmu akwai wasu matakai da za su biyo baya dole ne mu ɗauki wa'annan matakan kuma za mu mai da hankali sosai don a mutunta wa'annan matakai Wata tawaga ta rundunar sojojin kasar Mali da ta tashi daga Gosi a ranar Lahadi zuwa Hambori ta fada a cikin wani tarkon wasu mutane kimanin 20 da ke sama motuna, in ji kamfanin dillancin labarun Faransa AFP. Wannan kwantan bauna da suka musu ya yi sanadiyar rasuwar soji daya da wato raunana mutane da dama a cikinsu har da farar fula. Ta wani bangare kuma wani gungun bugaje dauke da bindigogi msa masu ikirarin yakar 'yan ta'adda ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa wato a 'yan farar fulla bakwai ne suka rasu wannan kuma furucin nasu dai ya zamo jita-jita tunda dai bai da wani tushe idan ba manta ba a cikin shirye-shiryen namu da suka gabata wato kun saurari bayyanan mai unguwar kwaratagi dangance da ragowar ta'addanci a cikin unguwar a yau mun gayyato muku hima hamani takwaran sunan nasa shi kuma mai unguwar basura birnin yamai ga kuma tsokacin da ya yi mana a cikin firar shi da umar hamma har yanzu da saura motunan da ke ga nan lalle sun rage amma ya kamata a ƙara farautar su kar a yi sakaki su shiga su ƙara bincika don bayan gari ne suke zuwa su ajiye motunansu, su kanan su shige su yi ɓannarsu, su komo su ɗauki motunan su su komo cikin gari a ƙara ƙarfafawa gaskiya lalle mun so mu samun sauki amma kamar mu da ke noma a wurin yanzu ban ma iya ma tura yaro don idan yaron ya je za su mashi kwace bale ma an yana da salula an samu sauki aiki kwarai-kwarai amma a ƙara don har yanzu akwai sauransu. Polisai sun san inda suka saba kama su to su koma za su sake samun wasu don bugu daya ba za a same su ba duka. Dubun dubatar jama'a ne suka amsa kiran jam'iyyun siyasa masu hamayya da gwamnati a Wagadugu kasar Burkina Faso a asibidin da ta gabata domin nuna kin su ga mulkin na shugaba Rock Mark Kabore da kuma bukatar karin haske kan wannan harin na 'yan ta'adda wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutum 120 a cikin shekaru uku. mun huto ne saboda ƙasa ta shiga halin laha'ula'i a cewar madugun 'yan siyasa wato zefiri jabore wanda ke murnar ganin cunkoson jama'a ya kuma kara da cewa wannan ita ce fitowar farko tun lokacin da shugaba kabore ya hau kujerar mulki a watan nuwamba shekara 2015 in ji kamfanin dillancin labaru na afp Kasashen duniya na bikin ranar ɗaya ga watan Oktoba ranar tsofaffi ta duniya. A ƙasar Niger ana kamanta tsufan mutum idan ya kai shekaru 60 da haihuwa. A cewar mai nazarin al'amuran rayuwa Isa Yaye Alu. Wannan dattijawan sun laƙanci saho'i da dama a ɓangaren al'adu da zamantakewa. Wannan kuma ba ƙaramar gudunmawa ce suke kawo a cikin rayuwar yau da kullum ba. Mu saurari firar shi da Rahilatu Usmana. daban-daban don wannan abin ke sawa akwai wuya dattijawa su samu kuma irin karfin da suke da na da amma gaskiya fi sabilillah in za mu kawal bambantawa da kasashen turawa mutanen mu anan har yanzu suna da daraja muna aiki da su kuma akwai ofis musamman a Nijar wanda yake kulawa da dattijawa duk wani matsala in ta taso kwanan baya ma ana ta matsala eh, university sada aka kire su aka sa su gaba suka dan sansata mutane kuma Allah ya gani mutane sun gani wa da abun ya ci gaba gundumar cintabara da na dake a jihar tawa bata samu hanyar kwalta ba wadda za ta sadata da babban birni alhali tana daga cikin wuraren cinikayya kasancewarta kusa da kasar mali da kuma algeria da libya amaniya irishida dan kungiyar farar fulla kuma mamba a kwamitin da ke nazari kan wannan batun ya ji hankulan magabata ga firarsu ta waya tare da abokin aiki alamin washar Duka gundumomi na ƙasar Nijar suna da hanyoyin kwalta da aka yi musu in ban da gundumar Cintabaraden wanda hakan ya harzuka mu. Cintabaraden ce tushen tawaye na farko kuma dangance da girmama yarjejeniyar da aka cimma Cintabaraden ta kasance kullum abin misali. A gaskiya abin ya yi mana zafi ganin ana hanyoyin kwalta nan da can har da garuruwa da ƙauyuka amma ban da Cintabaraden da take tsakiya kuma tana tana da iyaka da Mali, Algeria da Libya, kuma ta kasance ma wata cibiyar tattalin arziki da aka yi watsi da ita. A gaskiya mun harzuka ganin yadda hukumomi suka yi kunna uwan shagu dangance da batun wannan hanyar duka da alkawurkan da suka ɗauka a lokacin zaɓuɓɓuka. bayan gusawar shari'ar har sau biyu sha daya da sha takwas ga watan satumba shari'ar ta michael zodi da jori tare da kare mutanku ta fara a yau da maricin wannan karfe uku da minti biyar su dai wannan 'yan kungiyoyin fararen fulan suna tsare ne tun 25 ga watan afrilu dalilin sun yi wata zanga-zanga don nuna kyamatar su akan doka kasafin kudin kasa ta shekara ta 2018 zuwa labarun namu na gaba za mu zo da karin bayani. sai kuma rahoton namu na musamman wanda a ayo taɓo fannin sarrafa riɗi a jamhuriyar nijar jihar maraɗi musamman ma gundumar madawa ta shahara wajen noma da kuma sarrafa riɗi a cewar uwar gida hadiza tare shugabar kungiyar far'a ta tasawa noma da kasuwanci riɗi na ƙara ma yana taimaka ma mata sosai a cikin al'amuran su na yau da kullum ga dai ƙarin hasken da ta ma mamma ada da shi da muktar hamadu Samun incin gishin kai na mata ya ta'allaka ne ga gudanar da wasu ayyuka ko sana'o'i na samun kuɗaɗe. Matan garin Tesawa sun gano haka tuntuni. Babbar sana'ar su ita ce sarrafa riɗi da kuma kasuwancinsa. Muna yin shi na gishiri, mu yi na sukari, kuma muna yi na gu na bisaf, muna yi na tamara. Duka kala-kala ba wanda ba mi. Mu yi digadigai na riɗi, kuma hallo mu zo mu markaɗa man riɗi, mu yi man shi. Nan ne ne ake noman shi a nan wannan gari naku ko wannan ƙasa ta tisa. Wannan ƙasar mu ta tasawa daga nan hakan kada tasawa aikin su kenan muna da manoman shi. Yanzu shi wannan riɗi ya ne ake sarrafa shi? Sarrafa riɗi ko daga mu sai kiɗin tashi. Me yasa kuka ce haka? Dan saboda mun kware mishi ne mun nan da shekara talatin aikin mu kenan. An koyo muku shi daga wani wuri ko tun nan dai ne fil azal yake. Fil azal uwayenmu da kakanninmu. suna aikin shi ana yi lokacin nan tamma tamma yake biyar ɗari kuma tiya shi ma lokacin nan dala talatin ishirin da biyar. To muna nan muna yi kala ba mu san yadda ake yin shi ba har maka kai yanzu na zamani. Akwai wata da wata zo daga yame ta ƙara farman mu sai da ta ɗauki mace talatin maka zo nan muna yi yau da gobe yau da gobe kala wasu wanda basu iya ba duk suka koya. Ta kawo mu ita ma nata kala kala wanda take yi ga wanda muke yi kuma muka ƙara ilimi ga wani wanda muka iya duka da komi da komi shiri ɗin ya ake yin shi mu yanzu dai in dai aka auno shi muka zo muka gyara shi muka rauraye shi muka hece shi sai mun sa abin sa ƙasa mu hidda ƙasa mu warware in muka zo mu baka ce kuma kan nan mu zo mu jiƙa a surwa shi a wanke shi in aka wanke shi kuma kan nan a zo a soya shi aikin wannan da aka mishi kuma sai an koma an sake maimaita saboda riɗi da ƙasa aikin banza ne da an tamna kuma shi kenan sai ka ji ma ya hita daga ranka to sai mu zo mu tare mu yi shi in muka kare. mu zo mu dafa sukarinmu in na tsamiya zami in na lemu zami sai mu zo mu yi da yake kala kala muke yi sai mu sa kayan mu na aiki mu zo mu yanka mu zo da ledan mu kuma mu sa mu bigi muka kare da inji sai mu zo da da sai mu kukkulla mu sa ga abin ga na ɗari daban na jikka daban duk wanda mutum ke so sai a zo a bashi nan muka zo karshen labaran mu futa lahiya